Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalil fm da kuma niyya a birnin kwanni duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa yau aka rufe wani taron kungiyar dattawan arewacin Najeriya inda aka tattauna kan makoma tattalin arzikin yankin da na Najeriya da suka shiga mawuyacin hali. Ban ga yadda za a yi a ɗago tattalin arzikin ƙasar nan ba da wannan devaluation da aka yi na nara ban ga yadda zai yiwu ba baya yiwuwa. hukumar farin kaya ta sss a najeriya ta ba da belin alkalan da aka kai samami a kansu a karshen makon da ya gabata ko yaya masana shari'a suke kallon wannan lamari ya zuwa yanzu wannan kamu ba dole ne ya zama shine na ƙarshe ba yadda na san jami'an tsaro nan da na saba gani suke yi abubuwansu idan ka ga sun afka ma mutane biyu uku to kada ka yi mamaki an yi bincike akwai kamar mutum da yawa a layi sun fara kamawa kenan. to yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon lamarin lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta muna dauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta yi kira a fadin duniya domin taimakawa 'yan mata su kaucewa duk wani cikas domin su sami ilimin da suke bukata don cimma burin rayuwa. Wannan kiran dai ya zo ne ranar bikin 'ya'ya mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a shekarar 2011 don sanin haƙoƙin mata da kuma ire-iren ƙalubalen da suke fuskanta a faɗin duniya. A wata makala da ta rubuta a shafin yanar gizon CNN.com, Mrs. Obama ta buƙaci a mara wa shirin a bar 'ya'ya mata su yi karatu wanda ake kira Let Girls Learn da Turanci, shirin da ke ƙoƙarin faɗa da ilimin 'ya'ya mata waɗanda ba sa zuwa makaranta. Mrs. Obama ta ce abin da ya tsumata wajen bullo da wannan shirin shine haɗuwarta da Malala Yusufzai, 'yan shekaru da suka gabata matashi yadda 'yan kungiyar taliban suka harba a kai a ƙasar pakistan saboda tana zuwa makaranta hukumar lafiya ta duniya who ta ce yawan amfani da sukari da ake yi shine babban dalilin da ya sa ake samun karuwar annobar muguwar kiba a cewa wakiliyar amurka lisa shilan daga geneva cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya na kira ga gwamnatoci da su kara haraji sosai a kan kayan shaye-shaye na zamani ta yadda za a rage amfani da su wanda zai taimaka wajen sassauta barazanar da take tattare da matsalar a faɗin duniya wani sabon rahoto ya gano cewa fiye da sulusun jama'a a faɗin duniya sun yi kiba da ta wuce kima kuma rabin mutane biliyan ɗaya sun yi fama da muguwar kiba a shekara ta 2014 abin da yake karata da hankali in ji hukumar shine kiyasin da yake nuna cewa yara miliyan 42 'yan kasa da shekaru biyar suna fama da muguwar kiba a cikin shekarar da ta gabata wannan ya nuna karin kusan miliyan 11 da aka samu cikin shekaru goma sha 15 da suka gabata kusan rabin waɗannan yara na nahiyar asiya ne da kashi kuma 25 daga nahiyar afirka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Karancin abinci da ake fama da shi a arewa maso gabashin Najeriya a bayyana yake a kan titunan Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Ana ganin layuka masu tsawo a kan hanyoyi, yayin da jama'a ke jiran taimakon abinci daga ƙungiyoyin ba da agaji. Wasu lokutan ma sai ka ga jama'ar da ke kan layin sun fara fusata suna karya doka. Shekaru bakwai kenan da mayakan Boko Haram ke adawa da gwamnatin Najeriya. 'Yan ƙungiyar suna auna hare-haren su kan farar hula. sun lalata gonaki sun kuma sace dabbobin jama'a. Iyalai da yawa sun tsere zuwa birane musamman garin Maiduguri da ke da 'yan gudun hijira fiye da miliyan ɗaya. Mutane da yawa ba sa iya sayan abinci kuma wasu 'yan gudun hijirar sun ce ɗan abincin da ake basu a sansanonin 'yan gudun hijirar baya isa. Dr. Javed Ali na kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ya ce masu fama da matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya haura kashi 20 cikin 100 a jihar Borno. a yau talata dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump ya cicciki kakakin majalisar dokokin amurka da wasu 'yan jam'iyyar ta republican akan cewa sun yi watsi da shi yana mai cewa zai yi wuya ya taka rawar gani tunda sun juya masa baya a wasu jirin rubuce-rubuce ta shafin twitter ya soki kakakin majalisar wakilai paul ryan a matsayin shugaban da ya kasa baya kuma yin abin da ya dace bayan da mr ryan din ya faɗa wa 'yan jam'iyyar ta republican jiya litinin cewa ba zai yi wa trump campaign ba ko ya kare irin maganganunsa marasa daɗi da yake yi da suka sa masu kaɗa kuri'a juya masa wato a baya. fitowar wani hoton bidiyo da aka ɗauka a shekarar 2005 inda trump ya yi kalaman batsa game da mata ya sa rayan da wasu 'yan jam'iyyar republican suka yi tir da shi da yake mai da martani yau talata ta shafinsa na twitter trump ya ce ya ji daɗi an sauke mashi nauyin da ke kansa yanzu zai yi wuya amurka wato zai wa amurka yaki yadda yake so ya kuma ce 'yan jam'iyyar democrat sun sha nuna cewa kishin jam'iyyarsa suke yi ba kamar 'yan republican ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya. Yau aka rufe wani taron kungiyar dattawan arewacin kasar inda aka tattauna kan makomar tattalin arzikin yankin da na Najeriya da suka shiga mawuyacin hali. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. Farfesa Ango Abdullahi shine sakataren kungiyar nan ta dattijan Arewa. kuma ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro da kungiyar ta kira domin farfaɗo da tattalin arzikin arewa da samar da tsayayyen tsaro cewa babban matsalar da gwamnatin tarayyar najeriya ta samu shine amincewa da karya darajar naira ta ban ga yadda za a yi a ɗago tattalin arzikin ƙasar nan ba da wannan devaluation da aka yi na naira ban ga yadda zai yiwu ba baya yiwuwa saboda haka nan sai an sami wani mai kuzari ko wanda zai tsaya ya ce akwai fixed tabbataccen darajar naira a ƙasa na lokaci kaza. Alhaji Falalu Bello tsohon ma'aikacin banki ne da sai da ya shugabanci ɗaya daga cikin bankunan Arewa kuma ya gabatar da makala a wurin wannan taron da aka yi domin bunƙasa tattalin arzikin arewan da ya ce gwamnatin ta sauka daga turba. Shekara talatin talakar Najeriya cikin wahala. Ah, in ma kana jaraba ne ka ga abin nan yayi ko bai yi ba kai shekara talatin da kana abin bai kamata ka canza ba eh na yadda definitely shugaba buhari bai ce mana zai rage darajar kuskudin mu ba su suka matsa mashi amma kuma da shugaba buhari tafi za ya zagaya neman ƙuri'an jama'a ya ce ma akwai wannan program a hannun shi bai faɗa ba. Sai dai kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na bunƙasa tattalin arewa Malam Bashir Muhammad ya ce tattalin arzikin arewacin nigeria fa ya eh, taɓarɓarewa. Ku ne kuke magana wani abu tattalin arziki da wani cewa an shiga wani recession wannan ku kuke maganan wannan ai recession a arewa tun da sardauna mutane recession wannan recession ai ba yanzu ba yanzu suna ne kawai ake kira aka sa mata wani suna recession da wani sa muna ta ji taron kungiyar da tijan arewacin Najeriya da aka yi na kwanaki biyu dai ya karkare ne a ranar talatan nan a garin Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ku tashi ku falika diyan arewa ku san aikin kawai ne. har yanzu dai muna najeriya inda hukumar farin kaya ta ss a najeriya ta bada belin alkalan da aka kai samami a kansu a ƙarshen makon da ya gabata wannan lamari na faruwa ne yayin da ake ta kai ruwa rana tsakanin waɗanda suke sukar matakin kai samamin kan alkalan da waɗanda suke lalemar habin da matakin daga abuja ga rahoton da nasiru adamu hikaya ya aiko mana ba da belin alkalai bakwai bisa shaidar an san su da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta yi zai bude babin ci gaba ne da bincike kan karin alkalai takwas da zai kai ga gurfanar da su gaban kotu bayanai sun nuna rashin haɗin kan hukumar shari'a njc kan hukunta alkalan waɗanda ake zargi da zarmiya ya sanya jami'an tsaron na farin kaya kai samame gidajen alkalan banga-banga da gwamnan Nelson Wiki na riba zai yi wajen hana awon gaba da ɗaya daga alƙalan a Fatakwal ya ƙara ƙarfafa zargin haɗin kai ko ko haɗin bakin 'yan siyasa ga ta'azzarar lamuran shari'a a Najeriya. Alƙalan da aka bada belin su sun haɗa da Iyan Okoro da Silveta Nguta na kotun koli, Adeni Ademola na babbar kotun tarayya Abuja, Kabir Auta na babbar kotun Kano, Mu'azu Findiga na babbar kotun Gombe, Muhammad Tsamiya na kotun ɗaukaka ƙara ta Ilorin da babban alƙalin jihar Enugu IA Emezulike. Ga lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari wannan lamarin babun mamaki ba. ba ne. Ah, wani abu da mutane nake so su fahimta wannan kamu ba dole ne ya zama shine na ƙarshe ba yadda na san jami'an tsaro nan da na saba gani suke yi abubuwansu idan ka ga sun afka ma mutane biyu uku to kada kai mamaki an yi bincike akwai kamar mutum da yawa a layi sun fara kamawa kenan don haka ba sai sun sake wani sabon bincike ba abu mamaki ba ne ka ji nan gaba kwanaki kaɗan kuma a maka afka ma waɗansu kuma ba don haka ko mutum yana zaune alkali ne bai san ko shi ma an riga an sa masa rada ido ko ko ba a sa ba kuma na imanin cewa an sa din domin an kiraye kiraye da yawa ire-iren mu da wanda suka fi mu sun yi wannan kiraye akan a rika sa ido a bangaren shari'a da ake sa a wasu bangarori don kada dauki bangaren shari'a kamar muna da kariya wata doka ko tsarin mulkin Najeriya kamar yadda waɗansu jami'an gwamnati kamar gwamna ko shugaban ƙasa suke kuma taimakansu suke da shi. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta zargi gwamnatin APC da neman murkushe sashen shari'a. na shiga helkwatar apc inda na zama martanin dan kwamitin garan bawal na jam'iyyar arewa maso gabas kaftin bala jibran doka dai a kasa doka guda ɗaya take ba dokar manyan mutane da dokar ƙananan mutane don haka abin da aka yi wa alkalai ya yi daidai kuma shine zai nuna cewa kowa da kowa ɗaya yake kuma shine babban principles din shari'a ko ta musulunci ko ta nasarar din kansa kaftin za a zarge ku fa cewa jam'iyyar apc kuna nema ku murƙushe sashen shari'a ne ko an zarge mu ma an yi ne ba kan ka'ida ba domin abin da shugaban kasa yake yanzu ba sani ba sabo ai a jarida jiya ko shekarun jiya ya fito ya ce idan 'ya'yansa ne ko iyalinsa ne suka yi wani abu to a tume su su ansa laifinsu a ko ina suka yi laifi in aka ce za a yi sani za a yi sabo to kaga abun da ake so a yi ba za a cimma buri ba don haka shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya tsaya tsayin daka sai an yi maganin wannan cin hanci da rashawa kafin a samu ci gaba kasan nan me zai faru ne ga alkalin a karshe abin da ya fito fili da shine amshi makudan kuɗaɗe daga hannun alkalan nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Gwamnan gini ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda kuke kallon wannan takaddama ta cafke alkalan ko da ke an sake su waɗanda ake zargi da karɓar hanci yayin da wasu ke cewa hakan bai dace ba amma kafin nan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi mamman shata. wujili ce babban karfi wuli karfin aska kasan sai zaɓaɓɓe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Filato. Wane ne akan layi? Hello na Filato kana jin mu? To kamar layin nasa bai ma shiga gaba ɗaya ba. Ka kira mun samu daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi? Ah, mai magana Abubakar Ahmad shekarau Laila ba. Yawa muna jin kamar Abubakar. To ni abin da nake gani yana da wannan lalura ta kama manya-manyan alkalai abu ne gaskiya wanda ya dace saboda kasancewa a harakan Najeriya in ya kasance wanda ke doka kwana kuma ya kasance kuma yana gyangyaɗi kaga abin akwai matsala. Saboda haka nake ganin cewa ya kamata a ci gaba da irin wannan don mu ƙasar mu nan gana irin wani lokaci an taɓa yin irin wannan. wanda wani ɗan jarida ainihin ya abin nan ya yi ta ya haka wani tarko wanda ya kama irin wannan hello eh muna jin kamar abubakar to saboda haka nake ganin irin wannan shi ma ai kamar abu guda ne da wancan don haka abin yana da kyau a rinka yin irin wannan ni a ra'ayi na kam to mun gode malam abubakar bari mu garzaya zuwa jihar borno a birnin maiduguri wane ne a kan layi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Uba ne daga Maiduguri. Yawa muna jin kamalan Uba. Gaskiya wannan abin da ake yi ya cancanta kuma ya kamata a ci gaba da yi shi. Mhm. Saboda a baya su masu tabbatar da cewa wannan abu zai iya biyowa kansu. Malam uba wasu na ganin kaman da ake zargi abinda aka yi bai dace ba musamman kaga akwai fitattun lauyoyi da suka soki lamarin ba ka ganin a matsayinsu na masana shari'a suna da gaskiya? Eto eh kasan gaskiya wukan magoya baya na bin doka da oda na janar muhammadu buhari muna ganin cewa wannan ya fi cancanta a gare mu saboda dukkan wani wanda yake ganin zai iya sama da faɗi da dukkan wani abin da bai dace ba zai taka tsantsan to mun gode malam uba bari mu je jihar naija wane ne akan layi mai magana injiniya muhammad nura illu muna jin ka gora Niger state to muna jin ka injiniya to gaskiya babban shawara na zai haka muna babban godiya ga janar muhammadu buhari da ya ba da odan yin haka wanda duk wani mai cin hanci da rashawa ya kamata a ce ko shi waye ba lauya ba ko dan sarki ko dan wani abu sai ka ga yanzu mutum ya yi laifi sai ka ga an ce dan wani ya kyale shi ko da kuwa kashe kai ne sai ka ga an sake shi Allah ya sa a ci gaba da haka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasan mu Najeriya Allah ya taimaki gwamnan jihar mu Alhaji Sani Muhammad Dali to injiniya mun gode bari mu har yanzu dai muna jihar ta Niger wane ne kan layi Alhaji Ahmadu daga nan mai shegu local government na jihar Niger to muna jin ka Alhaji Ahmadu hello alhaji amadu kana tare da mu eh, ina jin ka abuna ina ganin abinda da aka yi dinnan ya dace yadda jami'an tsaro dinnan suka kama alƙalai saboda yanzu in ka je kotun to za ka yi mamaki irin yadda ake ciwa-ciwa a kan ci hanci da rashawa dinnan Alhaji Ahmad amma ana eh, gani kaman eh, ana gani kaman waɗannan duk zargi ne haka babu tabbacin cewa hakan eh, ta faru eh haka din ne za a ganin cewa zargi ne amma duk wanda ke zuwa kotunanmu to zai ga cewa abubuwan da ke akwai akwai kazanta da yawa a wurin saboda za a ga akwai yan kore da yawa a wurin don abin ya zama zargi abin da za a yi mm. saboda haka ya kamata gwamnati ta sa ido sosai a irin waɗannan To mun gode Alhaji amadu daga jihar Neja. Bari mu je makwabciyar jihar ta Neja wato Abuja. Wane ne a kan layi? Sunana bashar Muhammad daga Abuja. yau wato Malam bashar muna jinka. To dan maudu maudu'in zara dan yi mun kaɗan tun da dangane da batun dangane daga batun cafke alkalai da aka yi waɗanda aka sako su a yau menene ra'ayinka dangane da haka? Okay okay okay. To zan ce ‘yar manuniya ce ga sauran alkalai ya kamata sai abin da za a yi a dinga yin cikin tsoron Allah da kuma cewar akwai mutuwa in ba mutuwa akwai irin wannan abin da ya faru wajen kama su kasan an ce a ɗaure mai ɗauri in ji hausawa tun da haka ga an waiwayo kan alkalai an dadame su saboda sun yi almandahana ne zan ce da rashin gaskiya wajen shari'a da kuma rashin ba a so bangaren shari'a ya ci gaba a najeriya don haka duk wani alkali zan ce ba ma alkali ba duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya san cewar akwai fa irin wannan ranar tana zuwa tun da kaga cewar ba su zaton za a rike su ba sannan kuma to mun gode malam bashar mun yanke ka kamar afuwa akwai mutane da yawa kan layi bari mu ji jasa kutuwa ne kan layi abubakar labaran muna jin ka abubakar eh, gaskiya wanga abu da an kai najeriya game da alkalai ya daidai don saboda doka da gare su su aka kai ma hukunci su yanki saboda haka in ba a in ba a fara da gare su ba to aikin ba zai daidai da aka bukata ba malam abubakar wasu na ganin kaman kamata a ci an aika musu takardar gayyata ko kuma a gaya musu cewa ga abin da ake zargin sai a gayyace su ba a fara musu ba kaman an tabbatar cewa suna da laifi me ya ka game da haka to ina kamar abubuwa da gare za su ɓoye ko da amincika ba za a gani su ba eh to mun eh. gode mun gode malam Abubakar labaran bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi to sunana Ibrahim Alaramma riga cikin to malam Ibrahim muna jinka To gaskiya wannan aiki da aka fara aiki ne wanda na yi farin ciki da shi matuka ganin cewa bangaren kotuna abin ya fara lalacewa cin hanci da rashawa abin ya yi katutu a kai kuma gashi ya tabbata cewa da aka je din ai irin abubuwan da aka gani to wannan wani aiki ne wanda muka jinjina mu shi shugaban kasa da a ci gaba da irin shi kuma ba ma ga lauyoyi ba ai ba ga alkalai ba hatta lauyoyi su ma masu irin a asawanin cin hancin da rashin ya kamata a kama su a kuma hukunta su hakan shi zai hana wani alkalin ya kada ya karbi wani cin hanci zuwa nan gaba To mun gode a Malam Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna kuma da kiran ka ne mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin na kuma na godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Wasanni yanzu haka a faɗin duniya. abin da ya mamaye su shine tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na shekara takwas a ƙasar rasha inda aka ci gaba da fafatawa a turai tun ranar jiya ƙasar faransa a rukuni na a ta yi nasara ɗaya da banza gaban ƙasar holland yayin da a wannan rukuni duka ƙasar sweden ta karkare ƙasar bulgaria da ci uku da banza a wannan rukunin ƙasar faransa ita ce ke kan gaba yanzu haka da maki bakwai sai kasar sweden ita ma tana da maki bakwai yannan kasar holland da maki hudu sai kasar bulgaria da maki uku belarusi tana da maki biyu yayin da kasar luxembourg take da maki daya kawai idan muka leƙa duka da a turai din a neman shiga wasannin kwallon kafa na duniya din a rukuni na b an fafata a ranar jiya inda ƙasar il ta sha kashi a hannun portugal ci shida da nema sai kuma ƙasar andor da ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun sweden yayin da ƙasar letonia ta sha kashi biyu da nema a hannun ƙasar hungary a wannan rukuni na b ƙasar switzerland ke kan gaba da maki tara sai portugal a matsayi na biyu da maki shida yayin da hungary take da uku da maki hudu a rukuni na sai duka a turai din inda aka ci gaba da fafatawa a ranar ta jiya an goga sosai a wasan da ya hada irland ta arewa ta yi nasara ci hudu da banza gaban san sai jamus da kirkira kofin na duniya da ta kacancana republic czech da uku da nema sai a rukuni na d inda aka fafata a wasanni na karshe sabiya ta yi croatia ci uku da biyu yayin da moldavia ta sha kashi ɗaya da uku a hannun ireland a wannan rukuni da ƙasar sabiya ce ke kan gaba da maki bakwai sai ireland da ke da maki bakwai yayin da pays de galla ke da maki biyar za a ci gaba da fafatawa na neman shiga cancantar wasannin na duniya na rasha shekara ta 2018 a ranar 12 ga watan novemba shekara ta 2016 haruna maman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Kamaru, harkar kiwon lafiya ta samu ƙarin ƙarfi a watan da ya gabata tare da taimakon Amurka. A ranar 29 ga watan Satumba ne Matthew Smith babban jami'in diflomasiyya na Amurka ya gabatar wa ministan lafiya na kasar mai girma Andre Mamafuda na'urori masu kokwalwa tare da kayayyakin sadarwa na zamani da kimarsa ta kai kusan dala Amurka miliyan ɗaya. Waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne a yankuna goma da kuma gundumomin harkar lafiya da ke kamaru. Za a yi amfani da kuɗin ne wajen tsara wuraren adana bayanai akan harkar lafiya ta na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma DHIS a takaice. Wannan gudunmawa ta fito ne daga al'ummar Amurka ta ƙarƙashin shirin tallafin taimakon gaggawa na shugaban ƙasa Amurka akan cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV ko kuma SIDA. Shiri da ake kira PEPFAR a takaice da kuma cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka ko kuma CDC a takaice. Manya-manyan jami'an ma'aikatar lafiya ne suka halarci bikin sannan wakilin CDC a ƙasar Dr. Omotayo Bolu da ma'aikatan lafiya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma 'yan jaridu su ma sun halarci bikin. A jawabinsa, Mr. Smith ya ce, "Ina mai matuƙar farin cikin miƙa ƙwaƙwarar shaida kan dukufar da jajircewar gwamnatin Amurka wajen ƙarfafa dangantakar mu akan harkokin lafiya da ƙara ƙarfafa haɗin kanmu da gwamnati da jama'ar ƙasar Kamaru." Muna alfahari da tallafin da muka bayar a bangaren lafiya ga Kamaru shine mafi girma da kuma tsaro ƙarƙashin shirin ƙawance tsakaninmu. An ƙiyasta tallafin kayan da PEFAR ta bayar ya kai dalar Amurka miliyan ɗaya. CDC a Kamaru za ta ba da na'urori masu ƙwaƙwalwa da manhaja da na'urorin printers da wasunsu ciki har da da kuma damar shiga yanar gizo na tsawon shekara ɗaya. tare da kayan kula da su ga kowace gundumar kiwon lafiya 184 da ke kasar ta kamaru waɗannan na'urori masu ƙwaƙwalwa an ba da su musamman ga shiyoyi goma na ƙasar kuma shirye suke da a fara raba su a gundumomin Azawa ko daidaita tsarin tara bayanan kiwon lafiya a Kamaru zai tabbatar da cewa bayanan suna da inganci, wadda zai sa a ɗauki matakai daga ƙarshe zai bullo tsarin kiwon lafiya mai nagarta ga ƙasar Kamaru. Da farko shirin mai lakabin DHIS2 za a yi amfani da shi ne wajen tattara bayanai akan cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV a takaice. Daga baya kuma sai bayanai kan zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka, sannan binciken sauran harkokin lafiya masu muhimmanci su biyo baya. DHIS2 karatu zai kasance matattarar bayanai kan harkokin lafiya da ba shi da wari. Da yake bayyana muhimmancin wannan shiri Mr. Smith ya nuna cewa na'urori masu kwakwalwa 184 da kayan aiki kana da haɗin gwiwar gwamnatin amurka da ta kamaru zai karfafa hanyoyin tattara bayanai masu muhimmanci da za su taimaka wajen zartar da shawarwari masu tasiri a fuskar kiwon lafiya. 'yan ƙasa masu ƙoshin lafiya za su fi ba da gudunmawa ga iyalansu da al'ummominsu da kuma ƙasarsu in ji mataimakin babban jami'in diflomasiyya a ƙaramin ofishin jakadancin amurka smith ya ce lafiya tsaro ilimi da kuma ƙarfafa ƙoƙarin 'yan kamaru shine abu mafi mahimmanci ga ƙasar amurka a wannan ƙasa sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma sai labarai a takaice takaice uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta yi kira a fadin duniya domin taimakawa 'yan mata su kauce duk wani cikas domin su sami ilimin da suke bukata don cimma burin rayuwa. Wannan kiran dai ya zo ne ranar bikin 'ya'ya mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a shekarar 2011 don sanin haƙoƙin mata da kuma ire-iren ƙalubalen da suke fuskanta a faɗin duniya. A wani rubutu da ta yi a shafin yanar gizon CNN.com, Mrs. Obama ta buƙaci a marawa shirin a bar 'ya'ya mata su yi karatu. wanda ake kiran Let Girls Land da Turanci, shirin da ke ƙoƙarin faɗaɗa ilimin 'ya'ya mata waɗanda ba sa zuwa makaranta. Hukumar Lafiya ta Duniya da ake kira WHO a takaice ta ce yawan amfani da sukari da ake yi shine babban dalilin da yasa ake samun karuwa annoban muguwar ƙiba A cewa wakiliyar murya Amurka Lisa Shen daga Geneva, cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga gwamnatoci da su ƙara haraji sosai akan kayan shaye-shaye na zamani. to masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa nan sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji ga abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa sai June Latest Gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu Robert Wagner da ya daidaita mana sautukan Muhammad Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC salamu alaikum